yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri da wannan maraicen Alhamis 25 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet. A dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau ma za mu ci gaba da tattaunawa kai tsaye da Malam Ibrahim Megari Amadu, shugaban Detox Nation, kungiyar faɗakarwa da yaƙi da shaye-shayen abubuwan samaye. A yau za mu mai da hankali ne akan alamomin jarabtuwa da shaye-shayen abubuwan samaye. Yaya iyaye za su gane cewa 'ya'yansu suna shaye-shaye? Waɗanne irin abubuwa ya kamata iyaye su lura da su? Malam Ibrahim mai gari Ahmadu zai taimaka mana da amsoshin waɗannan tambayoyi. Daga bisani kuma, za mu ji muryoyin mata akan azumin Ramadan. cikin azumi za ka rage ayyukanka za ka zo kana yawan ta ibadu. Idan gari ya waye kana kokari me za ka yi kai karyawa ko kuma me za ka yi ta amma cikin azumi za ka ga ayyuka za su ragu maka. A gaskiya azumi na da muhimmanci. Sannan Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir ya biyo baya da ayar mu ta yau. Allah ta'ala yana ƙoƙarin karantar da musulmai a cikin wannan aya akan gaskiya da darajar ta addinin musulunci. Haka kuma za mu karanto bayanan da kuka bar mana a Facebook game da yadda za a iya gane masu shaye-shaye duka a cikin shirin yau da gobe. kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Jama masu sauraron mu muna fatan kuna nan lahiya kuma ku dai kun yi sa'a sauran ku kaɗan za ku sha ruwa mu kuma nan. a eh? Sauran lokaci. <laughs> Sosai kamar da muka ce yanzu haka muna tare da Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu na mm. Detox Nation. Salamu alaikum Malam Ibrahim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wuni. Ya lima da Jamila kuna lafiya lafiya lau. Lahiya mu lauya azumi. to alhamdulillah mu dai saura kiris wallahi sauran ku kiris mu sai sai sai watakila ma daidai kun tashi sahur lokacin muke bude baki amma na ga fa kuna kusa da shugaban kasa Barack Obama zai ga yake bude baki ba amma me naga kana yi ne a Facebook ɗinka na kacici kacici tambayoyin azumi eh mukan ɗaya wani dabara ne kin san wata ne mai albarka kuma mutane na kowa na dan begin samun lada da neman gafara da rahama mm. so nakan dan sa tambayoyi ne dai haka nan kawai na tambayoyin addini wadda mutum ya ci mm. ko da baka na muna da wani gida da muke sai da abinci wadda ina cikin harkar kasuwanci da muke ba wata da muke ba mm. ah, in mutum ya ci sai a ciyar da wani a madadinsa mu yi fata Allah kai masa bada kaga kun samu dan karawa juna ilimi kuma an dan kai abin nan an sanar da mutane abin da ya kamata sani akan to sai gashi kun ilimantar kuma kun samu lada kwarai da gaske amma ni fa ina neman na saboda naga cewa kamar masa ce ko eh muna da wani gidan da abinci ne wanda muke kira waina plus eh. sannan ne wurin sai da abinci ne a garin kaduna mun samu shi suna da kamar dai irin wuraren sai da abinci ne na zamani amma muka samu shi suna waina plus muna sai da abubuwan mu na gargajiya ne tuwon dawa tuwon masara waina kwankasau dan wake kar dai ta ku kwaɗayi dai a da magana ashe ashe in na zo kaduna nan gaban allah da sai na je waina plus <laughs> mala ibrahim yau to bari mu je ga batunmu na matasa da shaye-shaye Malam Ibrahim yau kamar yadda muka yi bayani muna so ne mu a muji alamomin jarabtuwa da shaye-shaye. Kamar yaya iyaye za su gane cewa 'ya'yansu daga ganin ɗa ko 'yana wani irin abu iyaye za su lura da su. alhamdulillah. eh to a gurguje tunda na san lokaci kan a'a ba ba a gurguje ban dauki eh. lokacin kamala ibrahim i mana bayani a tsanaki cikakken bayani iyaye suna ji na tabbata yawa wato abin da kamata mutane su gane shi abu da ya shafi shan kwaya da barasa da kayan maye akwai alamomi da ake ganewa amma shi na barasa an fi gane na barasa because kamar yadda muka sani shi wanda ya shaye marisa da giya akan dan jidoyi sannan kuma yakan zo da amai da kuma kila ko lahi to wannan yana da saukin ganewa amma abin da ya shafi kwaya irin kwaya na zamani da ake zuka ko a shaka ko a ko ko a sosa ko duk ne abin da ya shafi ga wanda baya da wannan kaurin ko warin mm. yana da wahala in ba dai mutum na da masaniya ba musamman game da abin abubuwa da mu tattauna mm. an kasa alamomi into kashi biyu akwai alamomi da ake ganin su a zahirance wadda basu yake kiran su physical science sannan akwai alamomi wadda ake kiran su behavioral wato social wato abubuwa da suka shafi yau da kullum halayyan yau da kullum mm-hmm. so iyaye ya kamata su sa hankali a musamman yau da muke tattauna wayannan abubuwan misali kamar abu da ya shafi na zahiri za in ka duk lokacin da ka ɗanka ko ƴarka ko matashi ina yawan gajiya ina yawan gajiya ina da yawan kasala alama ne na cewa ba wai ina nufin wai duk yaro da yake gajiya alama ne cewa yana kan kwaba wato sai an samu tarayyan abubuwa da zamu bayyana a yanzu ka samu yana alamomin suka yi yawa to ka tabbata cewa kila ɗanka na harkan kwaya ko yarki na harkan kwaya ah, unusual fatigue wato yawan gajiya ah, ina cikin alamomi da ake ganewa a zahiri na ɗaya kenan na biyu akwai abu da ake kira glassy eyes wato za ka idan yaron ya zama kamar glass glass ina canjawa ina wa irin haske kamar ya zama kamar glassy. Mm. Eh, sannan akwai maganan ah, amai da kuma ina yawan jin amai zai na zuciya shi na yawan tashi idan ka ga yaro na yawan complain a tsibin yawo kamar yana nufin ina iri kamar hankali na yawan tashi alama ne na cewa shi ma ya dan fara kamuwa da baya akwai ah, rashin bacci ko kuma yawan bacci wayannan abubuwan sukan bambanta in ka ga yaro baya samun bacci akwai kwayoyi da suke sa insomnia wato rashin bacci ga yaro ya ta juye juye baya iya bacci koyaushe ka shiga ɗakin shi da shi ido shi ina nan ya yi kamar glass kuma yana kallon sama alama ne na cewa maybe na zakan wani shakan wani abu hmm. sannan akwai kuma yawan bacci wasu abubuwa suka sa shi ta yawan bacci ga yaro na ta yawan bacci ka aika a kiro yaro a ce yana bacci a kiro ta ce tana bacci to akwai wasu kamar kin ga kamar abubuwa da ya shafi su kodin kodin din su bacci suke zawa sosai hmm. wannan ma yana cikin alamomi da ake ganewa akwai kumburi kumburin fiska da kumburi za ga kuma suna kumburi idon yaro na yawan kumburi irin idon na yawan kumburi wato kasan idon da saman idon za yana dan kumbura ba yadda ya kamata ba to wannan alama ne na cewa yana yana shan kwaya mm. sannan kuma kuma tusa yana yawan kumburi haka mm. sannan akwai kaga yaro ya zabke ba ina zubda ciki baya ina ramewa rama ina zub da eh, ba wai iska eh, da jiki na zubewa ba ya kama shi mm. kawai yaro nan da nan haka kawai ya fara ramewa shi ma yana cikin alamomi da ya kamata iyaye su sa ido su duba sannan akwai wasu kuma kwayoyin suka sa yaro ciki ga yaro na yawan ciki hakan nan ba gare ba dalili ya kamata ka dan bincike ka sa ido sosai kamar inda na faɗa ba ba wai daga ganin wannan abin za a ɗauka ko yaro na cin kwaya ba mm. abin da za a duba tarayyan wayannan alamomi da na duba in aka samu mm. kamar rabin su yaro na yawan bacci a yana yawan gajiya idon shi ya fara canja kala yana yawan mm, amai ya kumburi to wannan alama ne eh, eh, eh, wannan mm. shine kamar physical injury yau malam Ibrahim su ma masu sauraron mu ta wato masu sauraron mu dai sun rubuto bayanansu ta Facebook bari mu dan karanto ka dan ah. kaji akwai Attahira Hashimu ya ce ana iya gane mutum na shaye-shaye ta hanyar mu'amala da jama'a za ka gan shi daban yake da sauran mutane babu natsuwa a tare da shi Mm. Akwai kuma Sha'aibu Zidan ya ce gane mai shaye-shaye ai ba shi da wahala. A huskarsa ma kawai zaka ka iya gane shi domin ta bambanta da ta sauran al'umma. Sai Hafsat Salis ta ce ta hanyar tafukan ƙafafun shi da labban shi da kuma tafukan mm. hannuwan shi wato sun yi baki kirin. To shi laban ne za su yi baki kirin koko. E eh to yawa to ka ji dai kaɗan daga cikin mm. akwai saura amma yanzu to daga waɗannan bayanai na masu saurari ta wannan ta yi magana cewa leɓe da kuma tafuka sun yi baki kirin wani na cewa mu'amala ta bambanta eh. yawa mutum yana keɓe kanshi daga jama'a. Mm. wato isan mutane mu sun fita allaka da abubuwa aka ce harkar maye an fi daukawa shan wiwi taban wiwi ne hmm. kaga wanda yake maganan labba zai yi baki ko tafi zai yi baki wannan wato nicotine yake kawo wannan wato wani dan sinadarin da ke cikin abubuwa da shafi sigari ko kuma wiwi hmm. su suke dafar da lebe ko kafa amma abin da nisa nake fadar abun domin akwai abubuwa hanyoyi na zamani na da dama yanzu misali kinga akwai wani wiwi da ake sha wanda ake kiran shi skunk wanda baya ma kan shi baya ma wari wiwi Hmm. yaro zai iya shan shi na zaune ba kuma san yana shan wiwin ba so ire iren irin wannan abubuwan idan mutum ba yana duba irin wannan abun da muke hmm. faɗa ba zai gane in kana dubawa ka gane ko lekansa zai yi tishe ko kuma hmm. idonsa zai yi ja kin ga akwai abu da suke digawa a idon ko da idon ka ya ka diga wannan dan ruwa ne kawai za ga idon ka zama fari wannan ta takaice ne kenan amma abin da nake so mu ƙara ganewa a nan ba wai abun mamaki bane a ga ko yaro ya canja abokai ko ya canja sutura ko ya canja yanayi ba abin da muke cewa nan iyaye ya kamata su sa ido idan aka ga yaro yana cabi cabi kamar wannan gaban da zamu shiga kenan kun ga gaban da muka yi magana ba mm. gaba ne na zahiri mm-hmm. yanzu gaban da zamu shiga gaba ne na yau da kullun na behavior sansa social interaction din shi kamar da wani ke faɗa da a baya mm-hmm. yace ai daga ganin yadda yake mu'amalar sa ba da mutane haka din ne za ka ga mutumin da yake kamu da kwaya ya fara nisa za shi fara ganewa ya fara abandane abokansa wato ya ba su da abokansa ya wasu da su baya harka da abokansa da su da shi ya sami sabbin abokai ko baya son iyayensa su san sabbin abokan da ke hulɗa da su misali ya girma tare da ko abokan ko ɗayan abokanka ko ayan ki suke hurɗa da shi ga nan da nan kawai ya sabbin abokai ko baya son ka san su waye sabbin abokan yana maka muku muku yana bubboye su to wannan ne alama ne na cewa akwai abu da ke faruwa sannan za a fara ganin cewa ya fara dauda wato decline in personal hygiene baya da tsafta ya fara tsaftan da ya saba ya fara ya kumbansa ya fara tsayi baya wanka akan lokaci baya sa kaya masu kyau ya fara zama kamar wani dan adonciya adonciya ga ba ruwansa <laughs> duk wannan na cikin alamomin na biyu na uku za ka ga ya fara behaving ah, wato ina mu'amalarsa ba wuyan ya ya fusata a ah, ina da zafi musamman ma in yana da kanni a gida a duka lura da nan in aka ga yaro baya son sa su dinga zuwa kusa da shi za a ga akwai yara da irin teenagers wato yaro da yake dan sha sha mhm. yana da kanni ne da yan koyi dan yaro dan shekara bakwai ko dan shekara shida baya so su zo kusa da shi in sun kusan kusance shi zai ga ya kore su ya zabura ya buke su kullum za ga kanin na kuka me ya faru a ce a ah, wane ne da ke mu to alama ne na cewa yaron nan ya fara shan wasu abubuwa haka kawai ba da ba dalili sai ga yanayinsa ya fara yi fushi ba abin aka sani ba abin da ne zai yi fushi ko kuma ya ga ina wasu abubuwa na fitar hankali haka duk wannan na cikin alamomi na na zahiri na na na wato na na yau da kullum za ga ya fara tambayan kuɗi kuma yana yawan tambayan rance daga yan uwa da abokan arziki ne ga kai ba za ka bashi ba sai ga ya fara tambaya ah, bashi ya ciwo bashi a can ya ciwo bashi a nan ya amshi wannan abun ba san inda yake ba kuma za ga abubuwa sun fara bacewa a gida hmm. a ah, kin aje wayan ki ba gani ba a ah, mai gida aje wayan shi ba san inda wayan yake ba a laptop din wata ta bace a dan iPad din computer din wani ya bace a an aje kudi akan fridge ba gani ba a an kasu a wani ba cikin mota ba duk irin wani abubuwan da abubuwa sun fara dai babbacewa gida alamomi ne na cewa idan akwai yaro matashi a gida a dinga sa masa ido kenan eh, kenan zai yi amfani da waɗannan abubuwa sai da samu kuɗin shaye-shayen yawwa shi kin mm, gane mm. don dole ai suna bukatan kuɗi na sayan abubuwan nasu mm. sannan kuma za ga fara ƙarya ina ka fita ina ka fito a zai sai sai miki kare a na je gidan wani ne in kika yi bincike za ce ba na yi yake ba ina ka je ban ganka ba ka dawo gida karfe 11 jiya an bar ba baka dawo ba ko kuma kofan gida baka rufe da wuri ba ina ka a ina gidan hajiya ne ko kuma na je gidan kakana ne in aka yi bincike za ka ba ka ya fara karya inda ya fito inda yake zuwa abubuwa ne na nuna cewa akwai alamun cewa ya fara shaye-shaye kuma ya fara yawo da mutanen banza sannan musamman ma makaranta za shiga alamomin kididdigan sanin cewa yana kokari a makaranta sun sauko wato grade in ya da ya saba daukar misali ko ya saba daukar lamba na biyu ko lamba na uku ko lamba na biyar za ka nan da na ya sauko zuwa wurin goma sha wannan abubuwa ne na alama ne na cewa ya fara shirme ya fara shiri ta fara shaye shaye hmm. ah. idan kuma dama sun shi na da kazar kazar ina da wasanni kin zaka kamar matasan yanzu a suna ko kwallo ko wasan kwallon ah, kwando ko abubuwa da ko guce guce dama sun shi na da kuzari ma a makaranta maybe ina ina cikin kungiyar masu a sport wato yana harkan wasanni da sauransu mm. shi aka ga baya damuwa da wani abubuwan inda dan kwallo ne ya ga ya daina yin kwallon inda dan kwallon kwando ne ya daina yi musamman ya kamata a sa ido su man da suka kamu da jaraban shan kwaya ba su cika wasannin motsa jiki na da matasa suke yawan yi ba sun cika da kansu ne domin ba su da lokaci ko ba su da wannan energy sabi ba kamar yadda na muku baya akwai yawan gajiya a yi mm, so ba sa iya shiga cikin harkan wasanni so idan aka ga yaro dama yana da yana da ina ko yana da kokari a wurin kwallon kafa ko kwallon kwando ko wani abu da haka ya daina to alama ne na cewa ya fara shiga wasu abubuwa sannan mm. akwai abu da ya kamata mu gane musamman ma a zamanin yanzu wadda mu anan mun fara sa ido idan kuka ga yaro kamar mu a kasar mu da ake yawan zafi ba abun mamaki bane a ga yaro na yawan shan ruwan sanyi to amma idan aka ga yaro na yawan mu'amalan shan ruwan sanyi kullum ina yawo da goran ruwan sanyi to alama ne na cewa in ba yi wasa ba ina shan kwaya domin kwayoyin nan kamar da na ga muku wancan sati suna zuke wato duk wani abu da ya shafi wato liquid wato ruwa da harkan sanyi da yake jikin dan adam ta ciki sa su zuke shi sai suna dafar da wannan wurin sai ya bushe so yana yawan sa su ci yaron da ya shiga ke shan kwaya sosai ga yana yawan rike goron ruwa mai sanyi sosai musamman a nan kasar mu Najeriya wanda za ga ana yanayi na zafi da sanyi so za ga yaro na shan ruwan sanyi lokacin ana yanayin zafi sa ga ba wani abin mamaki ba ne mm. amma a sa ido a gani in abin ya yi yawa za ga alama ne na cewa ya fara shan kwaya sannan akwai abin da muka kara dubawa ma muka gane in yaro yana yawan sa tufafi mai dogayen hannu wanda ake kira non kamar misali a lokacin zafi yawanci yara ana zaga suna son t-shirt da kuma riguna masu gajejjerun hannu mm. ƙananan riguna to idan aka ga yaro yana yawan sa dogayen riguna masu kauri yana yawan sa su alama ne na cewa ina shan kwaya kila kuma kwayan da yake sha wadda ake ma ina ma kansa allura ne domin ba sa so a riga ganin ah, wato ta wurin a elbow din su ta ciki a basan me ya kira shi da Hausa ba inda ake yin alluran eh, kamar eh, waje kamar daidai da gwiwa hannu ta ciki inda ake allura akan jijiyar da ke nan tsakanin yawa wannan jijiyar ba sai Hajiya Halima da na ga Hausa ce na na inna lillahi da ke wace mu da wannan sunan <laughs> eh. gaskiyar ka in ga yaro na yawan sa riga mai dogon hannu to a wannan wurin za a riga dubawa maybe in aka yi hankali za a ga yana yamma kansa ina ma kansa allura ta wannan wurin sannan akwai abubuwa da ya kamata a riga ganewa kuma akwai cikin kwayoyi da suke yawan sha akwai kwaya da ba zan so kira su na shiga don ba masu cikan su ana kiran na yanzu ga mu zai ce bare gada mm. amma akwai kamfani da mutane suka sa ido kamar ire-iren irin musu kawa kamfanin kuka har aka fara sa musu kala so idan mutum sha wannan kwayan za a ga halkin sa ya canja kala sai ga ya mm. kalan bulu bulu haka ya dan mm. kalan ko kore ko wani bulu ana ana sa mishi kala su kamfanin sun yi ne domin shi ko ayan ba an yi shi bane dan a dinga ajizin nasa ko ana ana shan shi da yawa to amma yaran mu anan wanda ba su san abu da sa shi dan suka sha idan ka ga yaron ka halkinsa na yawan canja kala ta ciki kaga kalan ya canja zai ce makila ko su da sha ko na ba shi bai san me yasa aka yi wannan abun ba kamfanin tayi ne don a rika ganewa in yaro na sha iyaye su sa ido nan take mm. sannan ya ga yana yawan yana yawan yana so sirri baya so a rike shiga ɗakin sa ina yawan kulle kulle ɗakin shiga ɗakin sa ya rufe kofa a'a baya son kowa ya shiga ɗakin sa ina yawan kulle kulle ina da son kulle irin kumbiya kumbiya haka nan din gefe gefe komi ya fi kaci kacikan son sirri sirri komi a duhu komi zai dinga yi shi kadai baya so ya dinga shiga jama'a in ana zaune a falo ana kallon misali za a ga ya ware kanshi ko yana cikin daki ko yana wani lungu to a sa ido sosai kuma ina yawan shi ina yawan dambe ina yawan yin hatsari ina yawan samun mu'amala da mutane a anguwa haka kila ko kuma makwabta ko kuma a makaranta ya gaji ina ina yawan ah, samun matsala da mutane sannan kuma akwai hyper activity ma wato ma'ana wani lokaci haka kawai za yana da safi dama ba gaira ba dalili sai ka kawai ya zabu da wasu abubuwa na ah, hajaran majaran ina ta sama da ƙasa ba kai da kuma ba dalili kuma ba wani abu da ke a takaice kuma irin wannan irin wannan mala Ibrahim sai ka ji iyaye na cewa ai iskokai ne aljanu ne suka taba yaro eh, haka ne Yawwa, to Mala Ibrahim ga wani shi ma mai sunanka Ibrahim Baguransi ya ce, ai mai shaye-shaye ya fi komai saukin ganewa na ɗaya yana da tsarguwa, na biyu yana wuri-wuri da ido. Yawwa, to sannan Nura Ahmad Zangoma ya ce cikin sauki ake gane su, ka lura da maganarsu, bakinsu, idansu, tafukan hannu da na sau. wasu kuma za ka ga sun yawaita shiru ba sa son magana. Eh. To Suleiman Hamisu Dukke Huntuwa ya ce ta hanyar sanin su waye yake abota da su da kuma kasancewarsa cikin maye a wasu lokuta. Da Ibrahim Muhammad ya ce yawan hwada, yawan bacci, mm. surutu mara ma'ana. Yawan bacci kan kama abin da ka faɗa su da kasala. Mm-hmm. Mm, sosai ya ne ki ga kamar magana musamman kamar wanda magana magana shi wanda yake shan kwaya za ka ga akwai abin da bature yake kira slow speech ina magana ina kamar ai lokacin satin na ga muku wato because of uh, maganin uh, wannan cognitive impairment din wato wannan kwakwalwar shi da yake birkitawa mm. za ga yana magana babu coordination yana shirme yana shirin ta cikin magana mm. wato eh, abin da ya faɗa yanzu bai haɗu da na ɗazun ba kuma yana magana ya gina baya kallon ka cikin idon ka yana kallon gefe gefe ko ya kalli kasa ko ya kalli sama in dai kika zira mishi ido yana magana kana kallon shi yana kallon kasa kasa kuma yana magana ya yana magana yana dan jan halce haka to duk hmm. wannan alamomi ne na cewa because shi kwayan ina daskarar da yanayin tunaninsu mm. abin da baki yake so ya faɗa kwakwalwa ya riga ya zama sulu bakin yana so ya fada abu amma kwakwalwa bai aiko da sakon ba wannan yana cikin alamun Allah ya sauke Allah ya sa iyaye sun saurara da kunnuwan basira kuma daga yau za su mai da hankali su lura mun gode kwarai malam Ibrahim da ka ba mu dama sannan son bada wani kyauta duk wanda ya kudu za ku isa a pagin mu na na na internet www.detoxnation.org idan ita hajiya jamila tana da adireshi za ku sawa shafin ku na facebook duk wayannan bayanan da na yi duk muna tara su muna sa su kyauta to wanda yake so ya karawa kan shi ilimi ko yana da yaya ko yana da wasu da zai iya wannan abubuwa da muke yi zai iya zuwa kyauta abin da sama muka sama wannan shafin ki na internet za ka iya zuwa akwai duk wayannan abubuwan da muke faɗa za ka same su nan za ka karawa kan ka ilimi fiye da wannan. Za mu saka to mun gode sosai Malam Ibrahim mun gode kwarai. To yanzu ga muryoyin mata a kan watan azumin Ramadan. nake bani koko na sha daure haƙure daure haƙure fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa dai sunana asma'u a gaskiya azumi na da muhimmanci don a azumi kana samun lokaci kai ibadunka na dare karatun ƙur'ani da kuma ayyukan kama kakan tashi cikin dare kaɗan yi wasu ayyukan Gaskiya azumi na da muhimmanci a gare ni. Alhamdulillah muna jin daɗin azumi. Abin da yasa nake jin daɗin azumi don ayyuka yakan ragu maka ka samu daman yin ibadunka da rana da dare. Amma in ba lokacin azumi ba duk baka da wannan lokacin. Sunana Aisha ta Sallam. Mhm. Azumi na suna da tasiri a gare mu mata. misali idan gari ya waye kana kokari me za ka yi kai karyawa ko kuma me za ka yi da amma cikin azumi za ka ga ayyuka za su ragu maka sai dai ka yi dabaran buɗe baki sannan kuma in dare ya yi kuma za ka yanke baccinka ka tashi ka yi kiyamun laili sannan kuma aka yi sallar asuba aka zauna kuma ka samu kai karatun alkur'ani abin sahur da makarantar lokacin sahur ya kuke gaskiya mukan tashi da eh, kamar misali kamar karfe biyu haka mu tashi mu yi girkin mu gaskiya mukan samu an motsa jikin mu sosai da kuma rage tunani kuma cikin watan azumi wannan ayyukan baya ba ku wahala a gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah ayyukan gaskiya ba ba mu wahala sosai ba kamar in ba watan azumi ba sunana habiba gaskiya watan azumi na da albarka don zaka ya zaka kusanci ka zaka ƙara ibadunka da wanda ibadun da baka yi kaga cikin azumi zaka iya kana daurewa kana yin kaman karatun qur'ani su sauran ibadu su tasbihi su zikiri to in kana cikin azumi zaka rage ayyukanka zaka zo kana yawaita ibadu yawaita zikiri don ka samu kusanci zuwa ga Allah su batun magana da ya shafi girki kama da kafin asuba da sansu iya lamar yake a wajenki gaskiya girki baya wahalar da mu kamar ma ni zan ce girki baya wahalar da ni kaga kaman da rana mutum zai yi dan bacci kaɗan kaɗan rage dan sungullolinka kaga da dare kuma zaka yi ka tashi karfe ɗaya karfe biyu ka yi na nafila kaɗan kaɗan tasbihi su zikiri zuwa karfe uku ko uku da rabi kaga kamin hudu dai ka gama abin da za ku yi sahur da shi a ce karfe hudu zuwa karfe hudu da rabi kun ga kun gama abin da za ku yi sahur sannan daga baya sai ka zo ka yi nafila ka zo ka yi sallan asubahi muna marmarin azumi sosai yana ƙara min lafiya da yake cikin watan azumi ne wata mai albarka ne zai ƙara maka lafiya zai kuma sa ka ka kusanci ubangijinka ba kamar sauran watannin ba innaki bani ko ko na sha daure hakuri daure hakuri fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa to yanzu kuma ga ayar mu ta yau Ramadanu lale marhaban haka mu kaso azumi ya zo muna dan ka ibadodi Ramadan. Bismillahi min shaitanir rajim, bismillahi rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Allah ta'ala yana ƙoƙarin karantar da musulmai a cikin wannan aya akan gaskiya da darajar ta addinin musulunci Allah ya ce ya ku wa'inda kuka ba da gaskiya ittaqullah ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron shi ku kiyaye shi a kan umarninsa kuma ku nisanci abubuwan da ya hana wa kunu ma'as sadiqin sai ku tabbatar kuma kun shiga cikin masu gaskiya ko kuma ku tabbatar kuna aikata gaskiya a kowane lokaci wazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai umarni ne da gaskiya kuma ya kasance yana fifita gaskiya akan dukkan zance shi ya sama ya kasance a cikin ɗabi'unsa shine gaskiya an tambayi abu Sufiyan. shin wannan muhammad ɗin da kuke kafircewa a cikin ɗabi'unsa akwai ƙarya abu sufyan duk da yana kafiri a wannan lokacin ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya so abokinsa amininsa abubakar sai ya saka mishi suna mai gaskiya ya ce abubakar as-siddiq kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka rawaito yake cewa inna sidqa yahdi ilal albir ku sani cewa yin gaskiya yana jagorar mutum zuwa ga biyayya kuma ita biyayya tana wa mutum jagora zuwa ga aljanna kuma mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana ƙara yawan gaskiya har sai an rubuta shi a lauhul mahfuz can wajen Allah cewa siddiqan shi wannan mutumin sunan shi siddiq ko kuma mai gaskiya ne haka nan kuma idan mutum yana ƙarya saboda ƙarya ita ce saɓanin gaskiya to ƙarya tana jagorar mutum zuwa ga fajirci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma fajirci yana mutum jagora zuwa ga wuta sannan kuma idan mutum ya ci gaba da yin karya yana ƙara yin karya, za a rubuta shi a can a wajen Allah cewa wannan mutumin mai karya ne masu gaskiya suna da muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma su ne mataki na biyu bayan annabawa da manzanni saboda haka masu gaskiya suna da muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma gaskiya ana umarni da ita a kowane lokaci gaskiya dai ta kasu kashi biyu akwai gaskiya da ake yi mutum yake gaskiya tsakanin shi da Allah wato cikin bauta cikin kadaita shi cikin nisantar abin da ya hana ka ƙi yin abin da Allah baya so saboda shi Allah baya so ba saboda mutanen garin ku za su ganka ka ji kunya ba ka ƙi yin abin da Allah baya so saboda kana tsoron azabarsa da fushinsa sannan kuma ka yi abin da Allah yake so saboda kana kwaɗayin rahamarsa da gafararsa kuma kana son ka samu yardarsa da amincinsa kashi na biyu shine gaskiya tare da bayin Allah al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba wajibi ne gare ka ka yi ma'amala da shi a matsayinka na musulmi akan siffa ta gaskiya ba a son mutum ya zamto ya yi magana a cikin mutane sai a shaide shi da cewa wannan maganar da yi ba gaskiya ba ce saboda daga baya idan ya zo ya faɗi gaskiya kuma ba za a yadda da ita ba sakamakon haka ake son musulmi a kowane lokaci ya zamto mai gaskiya ya yi kama da manyan sahabbai irin su abubakar siddiq sannan kuma ya yi kama da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam allah ta'ala muke roƙo ya sa mu cikin masu gaskiya kuma ya sa mu gaskata imaninmu da halayyarmu da ɗabi'unmu baki ɗaya allah ta'ala ya sa mu cikin intattu na wannan watan ramadan Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shi ne watan azumi, watan bauta, watan sadaka, watan zakka da kyauta ta ayyuka. Ramadan. To, lahin daɗi ƙarewa. Amma Jamila, ni wani labari na ji da gaske ne? Mm. Wai kamar Buhari zai zo Amerika? Allah ya yadda. To. An ci shugaban ƙasa Obama ya mm. gayyace shi ba? To. to to to muna son matasan mu gaskiya idan suna tambaya da za su yi wa shugaba Buhari mhm. su aiko mana da tambayar su amma za mu saka a Facebook aiko kuma gobe ma za mu gobe ma za mu bude layi amma ko da yake gobe za mu bude layi ne akan masu azumi da suke sansanonin 'yan gudun hijira eh. muna so mu ji daga gare sun a sansanin 'yan gudun hijira ne amma a wani wuri kuke zamne ba a sansani ba amma a matsayin 'yan gudun hijira kuna azumi muna so mu ji daga gare ku To ƙarshen shirin kenan sai gobe war haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da fara girma ta fara da haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Skip ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe war haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.